wani kungiya da ake kira Adamu Consultancy Limited ya gudanar da wani taron kwanaki uku ga kananan hukumomi 27 da ke jihar Borno don horar da su yadda za su gudanar da al'amuran da ke kananan hukumomi musamman ma idan sun koma garuruwan da suka fito ganin cewa mafi yawan waɗannan kananan hukumomi sun dawo zuwa cikin birnin Maiduguri wannan taro dai ya taɓa batutuwa da dama ciki har da lura da 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ta a wasu ƙauyuka da kuma suka samu matsuguni a harkwatan kananan hukumomin da yadda za a dinga ba su kulawa wajen harkokin kiwon lafiya lafiya da ma batun ci gaba da tono mai da gwamnatin tarayya ta yi alkawari dr haruna adamu dai shine shugaban wannan kungiya da ake kira da adamu consultancy limited wadda kuma ya mun karin haske game da dalilan su na kiran wannan taron kamar haka babban manufan taron nan shine su ma'aikatan ƙananan hukumomi ake so a tunatar da su aikin da ke gabansu idan yadda ke an samu zama lafiya a yawancin wurare kuma mutanen da suka baro a wuraren su suka zo aka tsunar da su a garuruwa a cikin borno wasu a waje idan su koma garuruwan su su waɗanda aka ba a haƙƙi na tafiyar da wuraren kamar su mutanen ƙananan hukumomi su muka tara a nan yanzu tabbatar an samu na farko zama lafiya wannan hakki ne na gwamnatin tarayya so na biyu abubuwa ne da gwamnatin jiha da ita local government take da hakki a kai wayannan su ne makarantu su ne dakunan ah, magani da kuma tabbatar da cewa mutane sun samu ah, sana'an yi mata sun samu aikin yi Ah, manoma sun samu taki kuma an nuna musu hanyar da za su yi na noman zamani to kuma mun faɗakar da su cewa gwamnatin tarayya tana matsa lamba wurin maganan haƙo mai ah, a wannan jiha to wannan ah, shi shugaban kamfanin mai na ƙasa ah, dr mai baru ya ba da sanarwa cewa a ah, shekara mai zuwa za a fara tona rijiyoyi na mai a duba a gani ko za a kai za a yi sa'a a samu mai an dade ana wannan batun tono mai a wannan yanki musamman ma a nan jihar borno kusan za a ce kullum za a yi sai ga kuma maganar ta ba baya kamar a matsayinka na tsohon dan jarida haka kai mukamin edita kana gani wannan abun zai kankama tun daga sabon shugaba president uh, muhammadu uh, buhari shi ya ba da gaya wa minista ɗinsa karamin minista da yake aiki a ofishinsa cewa maza-maza a zo a fara aiki na neman mai a lokacin wannan minista shine kuma shugaban kamfanin mai na kasa to saboda haka abin da ya fito daga fadin shugaban kasa ya zo ya fado ya shigo wurin masu aikin mai shiga su za su fara akwai shaida cewa wannan aiki za a fara ta to mahalarta mahalata wannan taron ke cewa ne game da andiyar nasu na komawa garuruwan da suka fito Suna na dai zanna gardama daga mangunan gaskiya wannan taron taro ne na fadakarwa akwai abubuwa da dama suka gaya mana wanda kaman reconstruction kamar rehabilitation na sake gine-gine da kuma tsibirin da mutane na'am kuma kyautata wato zamantakewar idps islam yawa yanzu haka ma a manguno yawanci mutane mu sun koma manguno yan kalilin ne suna da suna nan kuma mutanen kauyuka ma yanzu dukkan su ma sun taru a manguno kamar yadda suka taru a maiduguri kamar muna da kam kam a da yawa makarantar mu duka ya cika killa mutane sunana mustapha abana daga askira ubal alhamdulillah muna samun soki mutane mu suna samun wurin zama dama ba mu da wurin zama ma shi yanzu muka fara samu amma a can yanzu wanda yake da damuwa shine kuyim kuyim din kwanan nan ma mutane sun shiga yanzu garin sun kwane gaba kida to kuna ganin yanzu lamar lokaci ya da za a ce an koma an na kuma cikin kwanciyar hankali eh to sai dai an samu security kasan wayan su kawai kadin ba su da security so zaman zai wuya wasu mahalarta wani taron da aka gudanar wa kananan hukumomi 27 da ke jihar borno kenan da kuma suka dauki aniyar komawa kananan hukumomin da suka fito ganin cewa an so mu samun kwarya-kwaryar zaman lafiya haruna dau da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya